قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم sai waɗannan mala'iku suka ce, Kar ka tsorata, za mu ba ka labarin abin da zai faranta maka rai ne, shi ne, da sannu za ka samu ɗa namiji masani.